الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كرتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية الإمام abu isa a tirmidhi a yau insha Allah za mu yi a nan masallacin sabu bawar street da ke cikin jinin tebula a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in kuma muna cikin babu ma ja a fi aishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yana mana bayani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da shi da sahabbansa لا متاشي حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل هراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العشابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجرة والحبلة حتى تقحرت أشداقنا وإن عدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يؤذرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي wannan hadisi إن ne هو بخاري مسلم muslim masu rawaito عمر بن إسماعيل لقد بابا صح daga bayan bin bishir daga qais bin abi hazim yace sami'tu sa'd ibn abi waqqas na ji sa'd ibn abi waqqas yaqulu yana cewa inni la awwal rajul lalle ne farkon mutum haraka daman fi sabilillah da ya zudda jini saboda Allah azza wa jalla mai girma da buya Wata ni ne wanda farkon wanda na zudda jini a wajen yaki na bugi kafuri har na zudda jininsa haraka ko ahraka duk ma'anan ɗaya wasu nasu haraka wai ne da awwal rajulin rama bi sami fi sabilillah ne farkon mutumin da wato ya jifa da kibiya don ɗaukaka addinin Allah mana ya harbi yace lakar ra'aytu ni haƙiƙa na ganni a gazo ina yin yaƙi fil isaba a cikin jama'a min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma na kudu illa warqa shajari ba abin da muke ci face ganyen bishiya wato saboda yunwa wato sukan je yaƙi su rasa abin da za su ci sai dai su ci ganye na bishiya kamar yadda dabbobi suke cin ganye saboda yunwa wal habla da kuma habla wato wata bishiya ne zai wasu ah, samaru samar samar wata bishiya ne sananniya a wajen larabawa wanda take yin 'ya'ya da suke kama da abin nan wake to sukan ci wannan ainihin bishiya ne ko 'ya'yan wannan bishiyan asali ba mutane da suke ci ba dabbobi da suke ci saboda yin waka ya ce hatta ta ƙaharar ashdaƙuna har dumbarun bakinmu ya yi rauni ya dinga kyakkyacewa saboda ganyen da muke ci tunda ba abincin mutane ba abincin mutane mai laushi wa inna ahdana haƙiƙa ɗayan mu la yabu yakan yi ba haya kama baku shatu wal ba'ir kamar yadda tumaki suke ba haya da raƙuma ka duba kashin raƙumi abin da ganyen da ya ce shi za ka gani abin da ya ce shi yake fitowa da ya bai cika canjawa yadda ba za ka gani shi lokacin da aka je yaƙin badar kafin abu sufiyan ya gano mazala ta sama ta ina yake zai yanzu labari sun taho sai ya samu kashin ramuni sai dan marmasa kashin ramuni sai ce lalle wannan irin dibinon ba. wato irin dibinon madina ramuni nan ya ce da kara kuma madina ne tana su kai sai bauɗe koma ta wani bangare saboda yadda galibi yadda aka ce abun haka ake fitar da shi dabba ne amma mutum shi yana canja abincinsa to sai ce mutum ya yi ba haya kamar yadda tumaki a shatu tumaki da awaki wal da suke ba haya ina faɗan irin rayuwar da suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa na jihadi rayuwa na wahala sai ce wa asbahat banu asadi sai wani asar suka wayi gari yu'azzirunani suna aibanta ni fi addini, ko kuma suna cewa suna koya mini addini a nan addini yana nufin sallah saboda sun a zamanin na umar lokaci na khalifa a busra ko kufa sai suka kawo karansa suka ce wai bai iya sallama saboda yana tsayawa akan gaskiya yana hukunta dukkan wanda ya laifi cewa dole a yi adalci sai suka ce bai iya sallama tun shi sai ce laƙar khibto aina tabi wa khasirtu na yi asara idan in dai hari a ce ban iya sallama shi da shi da shi sahabi na manzala ta sama shi da ya rayu da manzala ta sama ko yana cikin al'ashara a mabashar na bilin mutum goma da aka musu albishir da aljanna to ta yara ya ce bai iya sallah ya ce to ai in dai har ban iya sallah ba to na tafi na yi asa da ƙarfiftu wa kasirtu idan to ai in ko haka ne na tafi na yi asa wa balla amali aiki na ya fata ake na yawa wai yu'azziruna ni asalin kalmar at-ta'zir at-ta'dib Wata wai suna da daftar da ni suna min tarbiyya mana suna cewa ban iya ba suna koya min alhalin shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu kawai suna ganin kamar ya takura musu ne a abun a mulkin sa sai suka zo suka kawo masa wannan to mutum da aka yi albishir da aljanna ka ce bai iya sallah ba za ka gane cewa ba haka ba ne mahallu shahid shine yana suna cin da shi da sahabban manzo Allah sallallahu suna cin ganyen itace saboda ganyen itace har bakin sai dinga jejje miyo yana tsakewa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعام العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكرثان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني أني نسابئ سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجرة إلا ورق الشجر حتى تقحرت أشداؤنا فالتقطت بردة, بردة فقسمت فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمثال وستجربون الأمراء بعدنا من حديث شما ابن ya محمد يروي توشدا ابن ماجه حديث محمد bin مشاد daga Sufyan bin Isa daga Amr bin Isa yace ya ji Khalid bin Umar da Shuwaisan suna cewa ba'atha Umar ibn al-Khattab Utbah bin Ghazwan Umar dan Khattab ya aika Utbah dan Ghazwan wa qala yace in talik ka tafi an kai wa man ma'aka da wanda yake tare da kai hatta idza kuntum fi aqsabi al-ardh har ku kasance a mafi nisan garuruwan larabawa daga madina ke ku kure garuruwan larabawa wa adana biladi ardil ajam da kuma mafi kusancin garuruwan ajamawa wa'inda ba larabawa ba ku je can ku ta abin nan da'awa kuna jihadi fa suka fiskanto hatta idza kanu mirbat har kasance a mirbat Eh, sunan wuri ne amma asalin mirbar inda ake haɗa dibino inda ake ajiye dibino ɗan ne har ya bushe shi ne mirbar wajen duhazar karzan suka samu wa'annan duwatsu wato duwatsu waɗanda suke farare masu taushi su ne karzan faƙalu sai suka ce ma hazi menene wannan ƙalu suka ce hazihi basra wannan basra ko dai zama garin ne domin an ambaci sunan garin basra saboda akwai duwatsu ƙanana a wannan gari a ƙasar iraki suka ce wannan ai basra ne ko kuma duwatsu ne masu taushi wanda suke farare farare farare fasaru suka yi ta tafiya da wajen sai sun shiga ruwan laraba iraki garin laraba ne amma in an yi nisa ana iso a krat wanda ba laraba ba wanda suke kusa da turkiya wanda suke kusa da ƙasar turki kun san kasar turki ba ta cin kasashen larabawa na cin kasashen adama fasaru hatta idan bada buhiya da suka yi ta tafiya inda suka zo daura da gada a sabir karami fakalu suka ce haku na umirtu to nan ne fa mu ce ku ne karshen mafi nisan garuruwan larabawa wanda ya kusa da garuruwan wato ajamawa wanda in ce ajam shine duk wanda ba larabawa ko da farfata ne sunansa ajami fanazalu sai suka suka tsaya fa zakarul hadisa bi ne suka ambace hadisin kisan doguwa ce suka ambace ta da tsawonta qala sai ce fa qala utbatu bin ghazwan mutbatan ghazwan sai ce la qarra aitun to shine muhallin shayi na ka hadisi hakika na ganni inni la sabiu sab'ati ni ina bakwan din mutum bakwai na bakwai din mutum bakwai ma rasulullah sallallahu alaihi tare da manzon sallallahu alaihi wasallam malana ta'am ba mu da wani abinci da muke ci illa warqu shajar sai ganyen itatuwa ganyen bishiya kawai muke ci kamar yadda dabbobi suke cin ganyen saboda rashin abinci hatta taqahharat ashdaquna har sai da bakinmu ya jejjeme ya tsatsage kama abin mamaki raƙumi za ka gaina cin kaya. bishiyar kaya za ga yana sa bakin sai na ci amma ba za ka ga bakin ya yi yaƙi ba sai kuma da za ka ci zai yaƙi suna sa a bakin ka zai yaƙi to su saboda shi ne su sai Allah ba su kariya da zai yayi ga musu baki wannan yana wahalan da sahabbai suka sha ba abincin ma ka rasa shi har ka zo kana cin kana cin wato ainihin ganye kawai na bishiya to ga mu duk kukan da muke yi na tsadan abubuwa to kuma babu irin wannan yunwa za a ce dai mutum ya zo duk bishiyar da ya samu kawai ya ɓallo ganyen ta yi saboda wahala sai mu gode wa Allah akan wannan yace fastafaqtu burgatan sai na tsinci wani burgo faqazam faqasamtuha sai na yaba burgon bayni wa bayna sa'ad zakana da sa'ad bin abi waqqas saboda haka burgo ɗaya suka samu saboda rashin tufafi sai suka tsaga shi bin aimani wanda ya amfani da rabi wanda ya amfani da matsayi halin da muka sha a baya na cin da yunwa da cin ganye to yanzu ko tafiya na tafiya kowa ya zama ya zama shugaba daga zamanin sai na amma zuwa zamanin sai na asuma duk sun zama gwamnoni su su masu shan wani da yawansu sun zama gwamnoni na wasu garuruwa ne yana faɗan irin ni'imar da Allah ya mana sai ce wasa tujarribuna al-umara bayan amma za ku jarraba shugabanni ba irin ba irin mu ba ko yadda ba irin mu wanda za su dinga zaluntan to wannan kuma kaga ya bayyana ko ya bayyana wannan sun shi bai san gaibu ba mai ba da wannan labari amma ya samo ne daga hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yawa nan za ka cewa sai kunu ba di umara tarifu na watan kiro bayana za ku samu wasu shugabanni wasu ku ga ɗan dama dama sun mako su kuma duk da wanda suke ba daidai ba ne zalunci ne ko makamancin wani da makamantan irin wa'annan wa'annan hadisin wanda har sabai suka ce in muka zo wannan zamani ba za mu yaƙi su ba in har mun riski irin wannan mu yaƙi ba ma manzala ta karko yaƙe su matuƙan suna yin sallah ko suna barin ku kai sallah to za ka iya eh, a farko rayuwanka ya zama kana cikin wahala a ƙarshe-ƙarshe kuma sai Allah kawo maka sauki bal galibi ma ɗan adam sai Allah ya jarrabe shi sannan gaba ya kawo masa ya kawo masa sauki sun ce kaza inul ne alaƙa na irul mihan tafkoki na baiwa suna bisa kadar kwanjarawa wato gada na jarrabawa sai ka haye sannan ka ka samu sauki to a zamanin sai na usman sahabbai sun samu wadata sun yi walwala alhalin a baya sun sha wahala har daga zamanin sai na suka fara ana yin ikita ana ba su raba musu kuɗi ba tare da wani aiki da kake amma an fi samun wadatan da walwalan a zamanin sai na wasu. sun tuna rayuwar da suka yi a zamanin maza na wahala dibino da ruwa kawai babu abinci har a cin ganyen itace wannan sai su gode wa Allah ta'ala suna faɗa wannan ne don godewa har ma wasu sun zama shugabanni sun zama shugabanni so kuma galibi duk mutumin da ya sha wahala a baya daga baya samu wadata to ya fi gode wa Allah a bisa wannan ni'ima da zai dinga tina baya da yayi ke yanzu Allah yi masa bai amma cin wadatar ya taso bai san wahala ba to galibi shi ba a ci ma wata babbar ni'ima ce Allah ya masa don dama bai na ma wahalan ba wannan ta ya fahimci ya fahimci muhimmancin ta sannan duk wanda ya sha wahala daga baya zan mawadaci to ya fi tausaya wa wani wanda yake cikin irin wancan wahala don zai ci na facewa shi ma da irin wannan wahala to sabani wanda dama shi bai san ta ba ma ballan sana in kana cikin ta ki dinga jin cewa kana cikin wani hali ko wani abu da yawa shi za ga wanda ya taso cikin gata bai san wahala ba sai kaga kaman bai da tausayi ya cika abin nan tausaya wa mutane mutum da ya taso cikin wahala Sai ya samu wadata ya kaga ya tausayawa yana yana jin tausayin al'umma amma ko wanda Allah ya da sha a bayan kai ma sai ka sha ta sai ce ai shi ma sha wahala ne ya samu ai shi ma a baya sha wahala to da ka kai ma sai ka sha wannan wani kaga wannan mugunta ne ga wani kai wannan ba daɗin ta kaji ba za ka so dan uwanka abin da ba so a kanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to da ka sai ka so wa kanka dan uwanka abin da ka so wa kanka sannan imanin ka ya ya zo a tsarishin hadisin wa hatta yubbi wa li akhihi ma yubbi li nafsi sai ya kima dan uwansa abin da yake kima ka ba ka so wahala ba ba ka so dan ka so ba rayuwa ne suka yi su sahabbai zalla ta jin daɗi ma akwai dai wanda suka ji daɗin daga baya wasu kuma sun rasu tun ana cikin wannan wahala sai sun je lahira su ji nasu daɗi sai ma mutane za ga wani tun farkon rayuwarsa wahala ne har yanzu? yana da imani da tsoron Allah ya je lahira kuma sai ya ji daɗi wani kuma farko wahala ƙarshe kuma daɗi wani kuma farko daɗi ƙarshe kuma wahala wannan ya fi muni don rashin sanin daɗi ma daɗi ne in ji bahaushe to ina ka san daɗin matsau ba ba wani tashi hankali amma in ka tantana shi daga baya ka shiga wahala to ya fi damu ba ka fi shiga damu حديثنا قبل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن مسلمة أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من ليل من بين ليلة ويوم وما لي wani bilalin da ya kulu hudu kabilin illa shai'un yi wari da ibu bilalin muna hadisin shi ma hadisi ne ingancicce hadisin abdullahi bin abdurrahman daga rahu bin aslam daga hamad bin salama daga sabi daga anas bin malik rabbi allahu anhu allah ya tare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallama yace laqad ukhiftu hakika an razana ni an tsorita ni fillahi a sha'anin Allah wato a cikin addinin Allah lokacin na zo da wannan manzonci wa ma ya a ahadun a lokacin babu wani mai tsoro to lokacin shi ne yake tallata addini ne ake wa barazana shi yake daga wa hankali shi yake walakanci shi yake mara ake tsorita shi da za a kashe shi ko makamancin wani ya ce lokacin ba ni mai tsoro wa laqad uzitu an cutar da ni a sha'anin addinin Allah wa ma yi ahadun a lokacin babu wani wanda ake cutarwa ni kadai wa ta atat alayya salasuna kwana talatin sukan zo mini min baini laylatin tsakanin dare wa yawmin dayin da ni wa li bilal dani da bilal ba mu da ta'amu wani abinci a kulu kari kabi wanda ma hanta zai ci ko kaga ita ma mabuciyar hanta to ba wani abinci wanda dan wannan abu ne rai zai ci illa shay'un yuwarihi ibda sai wani abu da da da da hamatan bilal ya dan buri sai wani dan abu da ba za a rasa ba wanda zai wuce sa shi haka hamatan manzo Allah sallama shi ya zo da wannan addini shi ya sha barazana za a kashe shi da ba irin abubuwan da ba a masa ba sannan shi aka cutar a lokacin da ba a cutar da kuwa a zuba masa tumbi na dabba ba an yanka da ba hayan da komai a zuwa zuwa masa yana sallah a zo a shaƙe shi A sai abubakar ya kubutar da shi wulaƙanci kala-kala duk dabaru na su kashe shi sun yi Allah ta'ala yana kare shi tsoro ko duk rayuwar da ya yi a cikin a makka shekara goma sha uku a cikin tsoro Daidai madina ma yana cikin tsoro har yakan rasa bacci har wata ya kasa bacci cewa aisha da a ce wani dai zai gadi na cikin sabai ina ya samu ne bacci sai ya ji karan makami a kofar gida maza suna ce waye ne ya ce sa'adu ne sa'adu bin abi waqqas wanda a zo muka karanta ne me ya kawo ka ya ce wallahi na ji a raina ne ya kamata na zo ne gadin ka shi kenan sai masa addu'a sai Allah ya maka albarka cikin nan manzo Allah ya bacci har gari yawa yana gaji to ake ta fama a san da Allah ya saukar da wallahu ya'sumuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane sai ka kowa je gida ya bacci a dina gadi na Allah ya tsawar kawai zai kare ni ne aka cire masa wannan tsoron. su kuma sahabbai suna cikin wannan tsoron a lokacin san da aka yakin badar sannan suka samu dama-dama da aka ke cire ni aka bubbuge kafare amma kafin wannan lokacin su ma cikin tashin hankali suke da tsoro so da kowa yana cikin fargaba bai zai kwanta ba sai da tukufi. a lokacin da kuma babu abinci sai dibino da ruwa daga dibino sai ka sha ruwa saboda rashin wadata kuma haka aka dinga cutar da sabon manzalar sassan wasu har suka yi hijira daga makka suka koma habasha shugaba adari ana ce masa na jashi shi ba a zalunta mutum a wurinsa waje ba musulmi ba sabai suka tafi can suka samu tsaro a wurin saboda tashin hankali aka sake cewa madina yanzu babu matsala wurin makawai sun musulunta ya irin jita-jita nan saboda maza sun karanta ƙarshen suratun najimi sai suka faɗi su kai su sujjada sai aka ce ai sun musulunta da suka dawo sai suka samu wahala har yanzu suna suka sake samu suka ɗebi ƙarin mutane suka sake yin hijira hijira na biyu to duk wannan saboda mai saboda sun ce la ilaha illallah ban buta da gaskiya sai saboda sun yi imani da ana to yanzu ka ga yanzu ko ina za ka shiga kai addinin ka ba mai maka wannan saboda ba mai maka wannan to shi yasa wani lokacin ma idan gatan ya yawa ma sai ga akwai sakaki lokacin da ake tsangwaman su ake zaluntan su lokacin kuma ake ƙara musu imani imanin su yana ƙaruwa suna ƙara alƙoda amma yanzu da ya zama na babu wani mai maka magana ba mai abin nan sai ake samun rauni kuma za ka shiga ƙasashen larabawa da aka yi wannan kukurmiyan sai kai mamakin su sallah ma da gidan ake yi matasa ba sa sallah su kuma gashi su larabawa ne kuma sun haɗu da ilimin sai su ce to ya muke sallah ne sannan mu ba laraba ba ne ya muke karanta ƙur'ani su sun ɗauka sai ka san fassara ne za ka iya karanta ƙur'ani da mai muke sallah da wani yare muke sallah tun da ba mu iya larabci sun manta amma wanda su suka rubuta wani hadisan da muke bauta Allah ne to manzala sallama kuma yace ba abinci akan wayi gari kwana talatin ba su da abinci sai ruwa sai dibino wanda aka san amma abinci don na ce an dafa shi musamman don wani rayu ba shi sai dan abin da ba za a rasa shi ne mana illa ma yawarihi ibdo bida sai ɗan abin da ba za a rasa amma duk da haka ba wai suna koka wani su je nan su koka su je nan manzan sama ya ga dama ya daga hannu za a yi ruwan abincin ba kamar yadda ruwan sama ke zubo amma bai saboda ya zama mai ya zama jarrabawa da za a samu lada a kanta kuma ya zama karantarwa darasi ga wanda za su zo baya حديثنا قبل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد الأبطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي wannan hadisin shi ma ingantaccen hadisi ne hadisin abdullahi bin abdurrahman daga affan bin muslim daga abban bin yazid al-attar na ce al-attar mai sai da turare daga ibir daga katada daga anas bin malik yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam ko indahu wa wala 'asha manzo kuma bai taba hada abincin rana ba ko abincin isha wato abincin dare kenan shine asha abincin dare min khubsin daga gurasa wa lahmin da nama illa ala ghaffafin sai dai a bisa ciyayya da baki a ce yanzu gashi ya zo cin abincin dare ko abincin rana ko na dare ga gurasa ga nama mana abinci da nama kawai sai dai an yi baki ne a yi wani abinci na musamman sai su ci tare da bakin idan akwai wadata shi ne ma'anar illa ala bafafi sai ce kala abdullahi kala ba abubuwan huwa kasar Zulai. yawan hannaye ma'ana aidil abayaf hannayen baki saboda idan ka yi bako za ka so ka yi abincin musamman mai mahimmanci domin ka tarbe shi da shi ce ya ci abincin dare da nama abin abincin safe da nama abincin dare su dama abincin su guda biyu ne kawai hada da asha daga abincin rana sai na ranar za a kai sha ɗaya zuwa sha biyu za a ci sha ɗaya zuwa sha biyu na dare kuma bayan isha shi ke nan nan daga ne aka ƙirƙiro karyawa sai aka ƙirƙiro masa suna wai fito yin karyawa kuma iftar daga ka ci da safe ka ci da rana ka ci da dole kai jiki dole kai jiki kai katon ciki to ne ba nan ba sau biyar sau da aka tsakanin na safe da na dire ma akwai ne a yi na safe da na rana ma ne sai a ci wannan ko kuma bai ci ba tsakanin na rana da dire ya ci ko kuma bayan ya ci na diren kafin ya kwanta ya sake ci sau biyar to su magabata ba haka suke to kuma ce sa suka fi mu lafiya suka fi mu lafiya sun ce fa'aru sun ma'aru sun ma'aru shiqa'ul mar'i min ajali ta aibi ne aibi ne aibi wahalan dan adam duka daga abinci ne duk cututtuka da damuwoyi da sauran duk daga abincin da muke ci kuma ba a motsa jiki saboda rayuwa ta yi sauƙi ba irin ta ba yanzu kaga wani a gidansa in ba nama za a yi abinci ba nama to hankali tashi to haka za a yi abincin ba nama sai an ji an nemo nama amma abinci ko ba nama ana iya yi kuma ana iya dafa naman zalla in an samu kuma yadda su safin suke ba abun bi kai ma baka da abinci ni ma ba da shi to a kotawa akuya a gidana ko a koni rago bari yanka mana shi sai a yanka kawai sai a gasa shi kowa zo ya ci shi kenan su ba wani abu ne a wurin su kamar kaga yana da wuya a ce yau saboda kai da abokaninka ko makwabtanka ba ku da abinci ku je ku yanka rago ko kana da wadata sai bari yanka mana rago mu ga mu ci yana da wahala amma kaga laraba suna ne to shi yasa mu naman ma sai zama wani abu yanzu in ka je wasu kasashen naman ba wani abu sai ka zo shi ne galibin abinci حديثي نقبا حدثنا عبد الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الخزري قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضئت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا, عبد يا أبا محمد ما يبكيك فقال حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشبع هو وأهل بيته من خبز الشيء فلا أرانا وخرنا لما هو خير لنا وانا حديث إسناد في قصة عبد الرحمن بن عوف حديث عبد بن عمر محمد بن اسماعيل ده ابن ابي ذئب ده مسلم بن جندب ده بن نوفل بن اياس يتي كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا عبد الرحمن بن عوف كان في ابوك زمان هنا زمان هنا كيرادش وكان نيما جليس يا كان في ما دل ده ابوك زمان ما انا ابوك زماني ميدان زمان تني ميدان زمان كان نغتشم متاني akwai wanda yake da daɗin zama akwai wanda ba da daɗin zama akwai wanda yake da daɗi kai tafiya da shi akwai wanda ba da daɗi za ka yi tafiya akwai mai daɗin makwantaka akwai wanda ba da daɗin makwantaka wani ma akwai mai wahalan sha'ani akwai mai sauƙin sha'ani to a zama min ofi mutum ne mai daɗin zama in ka zauna da shi ba ka ƙosa da shi sai ce wa hun ƙalaba bina yi yawm wata ran sai ya tafi da mu ya tafi da mu gidan sai ce ku zo mu tafi mana bismillah hatta idza dakhalna baytahu hasan da muka shiga gidansa wa dakhala shi ma shiga faqtas laywan ka kuma kharaja ne fita wa utina bi safatin sai aka kama mana wani kwano fiha khubzun wa laham akwai gurasa da nama a sai da ya shiga din ya ce matarsa ta dafa nama ta kuma soya gurasa sai dan yi wanka kafin nan sai fito da ma kira su ne don su ci abinci kuma shi ba da rabe kan ma zai gaita da gidansa ka tashi ka tafi ba ya dinga shiga ya fita ya shiga gida ko ka zo masa ba shiri a lokacin za a dafa abinci a lokacin za a dafa abinci ga wannan karamci ne ɗabi'a ne tun kafin zuwa musulunci suna da irin wannan ɗabi'a so saboda haka duk abin da ake da shi kawai muna da wani abu babu wani a abincin rana ne kawai to na direba kawai a jefa kawai Allah ya kai mu dare a haɗa abin da ake da shi a fito da shi to so da aka je ya shiga gidansa sai ya sa a yi abinci sai aka zo da kwano ga burasa da lana da ka san haɗuwan burasa da lama yana da nama yana da wahala sai ga abincin nan har da nama ya ce falon mawo bi yayin da aka ajiye gurasa da naman za a ci baka abdurrahman sai abdurrahman bin ofis ya kama kuka ko sai yana daga cikin wanda aka yi bishara da aljanna fa qultu ya yace sai na ce masa in ji nawfal bin iyas al-huzali ya aba muhammad ya baba muhammad ma kika me yasa kake kuka fa qala sai ce halaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasu karka ce ya halaka ya rasu so da haka balarabe yakan iya faɗan halaka a matsayin rasuwa ba halaka irin ta bahaushe ba ya shiga uku ya lalace ba kullu shay'in halikun ila wata ay mayyitun ko da mai mutuwa ne wanda yace manzo sama ya rasu wa lam yashba bai koshi ba huwa shi wa alu baitihi da iyalansa min khubz ash-sha'ir daga gurasa na sha'ir shi gurasan sha'ir shi ne gurasan da ya fi kowanne muhimmanci amma ana yi da wani abu daban ba sha'ir ba matsa samu sha'ir mai kyau a gurasa kuma su koshi ba su yi wannan sai dai sukan samu ɗan gurasa su taɓa ko wani wanda ba irin na sha'ir ɗin ba gurasa na wani abu daban ya ce fala ƙurana ba na zaton shi ne manan fara ƙurana ba na zaton wannan ba mamnun ne ne majahuli ba haka yake ka ce ƙurahu ya taharrahu ƙurahu ai azunnu أظن طالما من وجود نرى أبا هو أرى أبا أراب أكو إن وإن أيوة فيلين كمان أونيا كيف تقول كمان وجود لي وجود أونيا أونيا ما أنا سياهي ما ما أيهم ما أونيا هو يما هو بتربية الأولاد مثلا ما نبي سنهم ما تودا تربية يارا كلين سوو بوزية بالهراني بوزية أي شبيع يا بوشي to sai ce fala urana ba na zaton mu ukhirna an jinkirta mu har zuwa ya zuwa mutu ba lima huwa khairun ga abin da yake alkhairi ne da na gari ita ni wato ina ganin fa ba jinkirin da aka mana har muka zo muka san da wannan wadatan jarrabawa ne masifa ce a ce a zamanin manzon sama ba iya samun gurasa da nama ya kushi da shi dai iyalansa sai dai a taɓa. gurasan sha'ir sai dai a taba amma ma kuma ga abinci kacce-kacce alkhairi yana ganin jarrabawa ne masifa ce Allah ya samu haita masu kuɗi wanda suke da tausayi da imani in suna tina irin rayuwar da suka yi a baya ko bayan Allah da suka rayu cikin talauci suka mutu wannan sai sa musu tsoro a lokacin da suke walwala da wadata shi abdurrahman bin auf mun sani maka a albishir da aljanna ya zo a kissansa wataran ya yi azumi sai aka zo kawo masa abinci kala-kala Ya zai buɗe baki irin dai mawadacin kala da wadata kaga za ka maka abinci kala-kala wanda ya zo ya gani sai kama kuka yi ta kuka aka ce me yasa kake kuka ya ce an kashe hamza yakin uhudu ya fi ni daraja ma bai irin wannan rayuwa ba. an kashe mus'ab bin umar shine farkon jakada na musulunci wanda tun ana maka ba a hijira madina maza su mai turo shi madina ya zama ambasadon sa yana kiran mutane zuwa ga musulunci yana koya musu yace amma an kashe shi a yakin uhudu ba a samu cikakken likafani a tare da shi ma'ana bai mallaki tufafin da ya isa a rufe jikinsa sai gyauto guda ɗaya zani ɗaya ne in an rufe kansa kafansa ta bayyana in an rufe kafansa da za dan yi ɗan ƙaramin kaga sabon ma ba su da shi yanzu a garin nan in an maka rasuwa ba sai ka sai likafani ba sai dai baka sani ba kawai za ka je masallaci ne bayan Allah sun sai sun aje to amma a zamanin bai wani ya rasu bai da likafani kuma babu mai likafani a lokacin ba ma sabo ake dole sai an sai sabo ko yawa ba wani wanda yake da iskar a kaya zani da mayafin da yake ce to ga mayafina na a dundube shi ba su da wannan ya ce mus'ab bin umar ya yi shahada a yakin ya rasu ba a samu da cikakken abin da za mu zuke da wansa da shi in an rufe kai kafa bere samu ba an rufe kafa kafa kai bere samu ba sai aka shawarci manzala sa sama sai manzala sama sai ce a rufe kansa da wannan zani kafafuwansa kuma a sa ganye iska sai aka sa wannan ganye sau da aka aka rufe ya ce to ni fara ina tsoro kada ya zama mu na lahira ne aka turo mana na duniya mu sai sai tashi buɗe bakin da bai wata bai ci wannan abincin ba wai haramun ne ci ba halal ne Allah ne ya koro masa arziki wal ma harrama zinatan a karaja. akhraja li ibadihi wa tayyibati min ba wanda ya hana amma tunanin halin da sahabbai suke da suna tare da su gaskiya su suna tsorace to kaga wannan tunani ne wanda zai kara maka imanin su zai kara maka imanin su to akwai bukatan in ka samu abinci mai kyau ka dinga tuna irin wannan da kuma sun mala tus'alun na yau ma izin anin za a tambaye ku dangane da ni'imar da Allah ya muku duk ni'imar da kaji duk daɗin da kaji za a tambaye ka ranar kiyama to sai mutum dinga irin wannan tunanin zai ƙara masa imani ba a haramta maka ba in halal ne amma kana wannan tunanin kuma zai ƙara maka imani kuma za ka gode wa Allah ta'ala to in ka gode wa Allah kuma sai Allah ba ka ladan azumi ma domin ya zo a hadisi wanda ya ci abinci ya gode wa Allah za a ba shi ladan azumi saboda ya yadda Allah ya yi masa ni'ima babi na gaba babu ma ja'a fi ne rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayanin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi shekara nawa a duniya wa fihi sittatu ahadith akwai hadisai guda shida حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين من حديث نجتين بخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم حديث أحمد بن مني لدى روح بن بادة لدى زكريا لدى عمرو بن دينار لدى عبد الله بن عباس صحابي من ذا لا yace makasan nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah manzo sallallahu ya zauna a makka salasa asharata sana shekara 13 yuha ilayhi ana yi masa wahayi ma'ana ba duka rayuwarsa a makka ne shekara goma sha uku shekara sha uku ya zauna ana masa wahayi kenan ya yi wasu shekarun kafin lokacin shekara ne ya yi kafin lokacin shekara arba'in can dai shekara arba'in aka ba shi annabta aka fara masa wahayi to tun da aka fara wahayi bai bar makka ba sai dai shekara goma sha uku ina karɓan wahayi ana saukar da alƙur'ani wa bin madinati ashiran a madina kuma ya zauna shekara goma ana masa wahayi shekara nawa kenan 23 wannan sune shekarun annabta wa tuwfiya manzo sama sai aka dauki ransa wa huwa min 63 yana dan shekara 63 kaga in ka hada shekara 40 kafin ya zama annabi sai ka hada shekara 13 je a makka ina annabi ya zama 53 sai shekara 10 je a madina 63 to dama kuma ya ce a amaru ummati ma na 60 wa 70 fa qalilun man zuwa rayuwar al'umma ta galibi tsakanin shekara 60 da 70 ne kaɗan ne suke ƙetare wannan yan kaɗan ne suke ƙetare shekara 70 kuma kuma za ka gidaya a duniya yan shekara 70 su ne kaɗan galibi matasa su suka biya shekara goma sha shekara ashirin da to maza su ma a wannan shekarun ya rasu to amma duk abin da Allah ta'ala ya tsora masa na manzonci ya isar da shi duk abin da ake so ya karantar da al'ummarsa a wannan 'yan shekarun ya gama ma min khairin illa dalla ummata wa alima ma min sharri illa haddara ummata duk wani alkhairi ya koya musu duk wani sharri ya hana su har anas bin malik yake cewa wallahi ma min tsairin yatiru bi janahihi illa zakara lana fihi ba wani tsuntsu da yake tashi da kuka fukansa fa sai manzo Allah ya ambata mana ilimi a cikin ya koya musu komai yahuda suka cewa Salman al-Farisi laqad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-khira'ata annabiyanku ya koya muku komai har yanda za a yi ba haya yace ajal nahana an nastaqbil qiblata li bayyin ghaibin aw an nastanjiya bi raji'in aw azab yace manzo Allah ya koya mana har yanda za mu yi ba haya yace kana fuskanci al-qibla za mu yi ba haya ko fitari ita kar mu yi tsarki da kashin dabbobi don ƙara ƙazanta ne sannan kar mu yi kashi da ƙashi kashi domin a cin kashi tsarki a kuma kar mu yi tsarki da kashi domin addini suna cin kashi nan ne za a yi to saboda haka babu abin da bai yi ba kuma lokacin da aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu da kuma isa dinan cewa an cika addini gaba ɗaya na sai da ya tambaya al'umma ta ban ballagtu a arfa shi na isar da wannan sakon suka ce ka isa ya ce Allahumma shari'a Allah ka shaida so ya gama kuma? so shekara ashirin da uku ya isar da sakon gaba daya rayuwa mai albarka amma za ka zo kana karanta addini tun kana ɗan shekara sha biyar ka kai shekara ɗari ma ka kai shekara tamanin da biyar ko to akwai abin da baka sani ba ba za ka kuma to za ka ga kuma wasu daga cikin magabata shekarun yan kaɗan amma kuma sun amfanar da al'umma irin su imamun nawawi shekara arba'in da biyar ba arba'in da biyar ya rayu a duniya amma ya yi fanni kowane fanni ya yi rubutu a ciki saboda karama ta waliyai Allah ya ba shi albarkar lokaci shekarun yan kaɗan ne zama ba abin nan baya baya kwanciya bajan bacci yana karatu yana rubutun littafi sai dai bacci ya ɗauke shi kuma a 24 hours ɗinsa sau ɗaya yake cin abinci ya ci sau ɗaya kawai shi kenan to sai aikin da wani ya shekara ɗari da ashirin bai yi wannan bai yi wannan aikin to zauna kan kana duba littattafin da magabata su farubuta sai ka duba shekarunsu sai ka ga to ya aka suka rubuta shi albarka ne shi sa akwai wani malamin mu a jiwon Mashahur Ali Salman yana yana yana shahararren malami ne yake cewa magabata suna da karamatu fasihil waqti wato karama ta yalwar lokaci gari zai waye yinin awa goma sha biyu ne kai abin da za ka gida bai wuce amfanin awa uku amma shi zai yi amfanin awa ashirin da to kuma ko a yanzu za ka lura a cikin mutanen da ake rayu sai ya ga mutum dan tare ne lokacin juna ku ne amma shi ya yi amfani da lokacin sa ya yi wani abu na alkhairi sai kuma lokacin ya tafi maka abin ya wani abu na addini ko taimakon al'umma sai ga yau yayi wannan gobe yayi wancan ji in ya mutu sai kaga ya bar abubuwa da yawa masu amfani kai kuma duk lokacin ya zo ya wuce ba abin da ka bari kaga lokacin sai ya fi naka albarka to manzalar ta sama shekara 63 yayi a duniya 40 ba shekarun annabta ne, lokacin bai zama annabi shekara bayan ya zama bayan ya yi shekara arba'in aka fara masa wahayi ko kogon hira sannan ya yi shekara 23 yana wa'azi yana da kuma ya isar da addinin ka duk wani abu da za ka karanta na addini a cikin shekara 23 nan sai dai kawai wani baya fahimta ne sai an yi ta bayani ai ta bayani abin da bai wuce shafi ɗaya ba sai a yi shafi talatin ana bayani shi ne abin da ya faɗa da ya yasa ilimi wani ma zai zo ya yi inkarin wani abu sai a zo a yi littafi fita abin ba a sadara ɗaya ne sakon in ka yadda da shi shikenan to ne zo ce san bai yadda da shi ba saboda kaza kaza sai a zo a yi shafi ɗari biyu ala masaranci kuma kai malami wai sai ka karanta dole sai ka karanta wannan saboda kai ma ka zo ne zo ce maka ai ba haka wani kare sami za ka ja mu ka ka rayuwar take tafi. wani daga cikin magabata ta na wasu wuce cikin akwati guda ɗaya kai kuma ka zo ka cika ɗaki da kanta da littattafai amma an kasa ilimin sa ɗari ba za ka zo guda ɗaya da wasu rikice-rikicen ka duk da kake karanta yanzu babu su ko su yan bidi'a ko su yan shi'a wanzu duk kana buƙatan ka warware shubuhohinsu ka ɓata su kuma tuntun babu wannan ma to wannan shine wahalar da abubuwa حديث نقب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا من ثلاث وستين وانا حديث حديث إن جتني إمام مسلم يروي حديث محمد بن بشار daga Muhammad bin Ja'far daga Shuba daga Abi Sa'ad daga Amir bin Sa'ad daga Jarir daga Muawiya yace ya ji shi yana yin khutba ya ji Muawiya to ya bi sa yana khutba yace mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa ibn 63 shi dan shekara yana dan shekara 63 wa Abu Bakar da Abu Bakar wa Umar da Umar wa annabi 63 yace ni ma shekara na 63 lokaci amma shi bai rasu tsakanin sai na abubakar da sai na da manzala sa suna shekara biyu a rayuwa to kuma ba manzala suna ya rasu da shekara biyu da rabi ya rasu kaga da nan amma umar ba haka wani umar ya kai shekara sha uku tsakanin sa da manzala sa su kaga shi ya wuce shekara sittin da uku amma dai ya yi sittin da uku kan ya rasu حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن ألية عن خالد عن خالد بن الحذاء حديث مين؟ حديث ما أوكي حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها annan nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa 63 sana shi ma na hadisin bukhari da muslim ne hadisin husayn bin mahdi daga abdurrazzaq daga ibn jarir daga az-zuhri shine muhammad ibn shahab az-zuhri daga urwa shine urwa bin zubair dan yarwar aisha asma bint abi daga aisha Allah da zai ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam mata ya rasu wa huwa 63 sana ya dan shekara 63 wannan shine abin da ya shahara ya inganta bukhari da muslim sun rawaito shi حديث نقب حدثنا أحمد بن مني ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد بن الحظاء حدثني عمار قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سميت ابن عباس يقول توفي رسول الله وهو ابن خمس وستين من حديث شماء الجتين وإمام مسلم ويتوش حديث عبد الله بن عباس يتي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أي من زاد الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس wa sittin shi yana ɗan shekara sittin da biyar to kaga ya yi karo da mai da wancan hadisi shi sa sama da suka yi inkarin duk da imam musulmi na wata shi eh, cikin masu ruwayan akwai wanda ya kuskure cikin domin duk hadisan da suka zo a bukhari da musulmi din da wasu littattafin yana ɗan shekara sittin da uku ya rufe yana ɗan shekara kaga da an ce yana ɗan shekara sittin da biyu sai mu ce babu karo da sittin da uku zan da ya shiga da uku amma wannan kayi aka samu haddathana muhammad bin bashar jamin qala haddathani abi an qatada an al-hasan an daqan daqfali bin hanzala anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qulu huwa min 65 shi hadisin qatada daga hasan daga hasan al-basri daga daqfal bin hanzala sunan wani mutum sai ce annan da bisa suma ko ba an karɓi ran manzan da suma ko wabnu hamsin wa sittin yana ɗan shekara sittin da biyar amma na hadisin sun ifi ne to an ce ga ne mun huta ka akwai ingantacce wanda ya ce sittin da uku قال imam mutum ya ce wa الترمذي la na لا da له سماع min الإسلام shi da kawai ba mu san cewa ya ji hadisi daga wajen manzo da sallallahu babu wannan tarihi wa kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya girma a zamanin manzo Allah amma babu ilimin da ya nuna ya taba karbo hadisi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so hadisin kuma ya ci karo da wa'ancan ingantattun hadisi حديث نقرشي Isa, إسحاق بن Musa, الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطع ولا بالسبد بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرا بيضاء هذه سنة إنجتتي hadisin eh, anas bin malik annahu sami'ahu shi abunan rabi'a bin abi abdurrahman yace ya ji anas bin malik ya kula yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alba'in mai tsanani wato mun karanta a tambaya. dogo ne amma kuma ba duku sosai ba shi yasa su ke ce masa wasat ne وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفعا والى الطول اقرب tsakatsaki ne sama amma ya fi kusa da kace masa dogo to amma watakila irin dogayen mu na yanzu manzon sama ya fi su tsawo tunda tsawon daga baya ruwa yake tsaye ruwa yake tsaye to amma tsawo in yayi yawa sosai yana muni shi yasa yace ba ba dogo ne mai nisa ba irin wanda ko a fiya daga izon kan hula ya za ta fare akwai wani mutum da yake zuwa makka ana tura hotonsa inda lokacin da ake tura hotonsa ɗin inda zamanin ai ne sai a ce ko ai kuma gaskiya ne ba ai lokacin ma babu ai ɗin ba halitce su ba halitce shi ba za a gan shi kowa kawai na kogonsa kawai yana tsawa ne ka ga wannan ɗakin sa ba sai dai a masa ba ɗakin sa zai zama daban kofar ɗakin sa za ta zama <laughs> ta zama komi nasa daban ne kawai takalmin sa a kira masa rigansa daban to manzon sama ba irin ba da irin wannan sama ba irin wannan sama wala bil qasir kuma shi ba kajeri ba to ai gajetta ba ba ba sifa ce wanda ake so tsawo shine ado ba gajetta ba gajetta ba ado wani wala bil abyabi kuma shi ba fari bane al amhaki fari kal kun san fari fa kaman me za mu ce ne kaman fentin nan a to shi abin nan jajayen nan laraba da ake ce masu fararen nan duk wanda farinsa ya yi tsanani to kuma ya fita daga fari mai kyau sai ya zama fari mai sulki da ja fari mai sulki da da ja shi ne fari mai kyau kin to mazalla ba irin wannan fari wanda ba ja kwata-kwata a jikinsa ba amma an ga lura da wasu za ka kamar fari ne kawai jikinsu dan jini ne kawai alama alama jini ne amma farare wala bil adami wala bil adami kuma ibani zane wangan tarwada shi yana tsakanin baki da fari yana tsakanin baki da fari kamar annabi adam an ce shi ba fari ne kamar larabawa ran adam adam shine al-asmar baƙaƙe da a ba kowa ne baki kirin ba wani zuba da dama ka ce masa baki. kuma yana cikin baƙaƙen ana jumla shi yana cikin bakaƙen mutane amma kuma in za a ware kuma ba za ka ce masa baki to shine asmar kenan ko adam ba za ka ce masa aswad ba mutanen sudan sun zama sun su daga saboda akwai baƙaƙe a cikin su amma kan samu kuma farare ma wasu ma kamar farin larabawa wala bil ja'di kuma shi ba mai dunkulallen gashi bane alqatati mai tsananin dunkulwa shi ma wannan gashi ne irin na wa'anda ba larabawa za a su al'in su mutanen habasha da wani a duddun kuɗi haka to masu samun irin wannan gashin su ne wanda gashin su yana da laushi kamar irin na laraba amma a tattare yake a dunkule ke samu yanzu duk yadda ka bar gashin ka bare dinga natsuwa ba sai kaɗan daga cikin mu akwai masu wani irin gashi mai nadewa ne dinga nadewa haka kamar wani zubbe zubbe zubbe haka abin na ɗin saboda ya ɗan yi laushi yana iya nadewa ma kuma galibi gashin mai kauri to manzon sama dai shi gashin sa irin na laraba ne wanda yake sakewa wanda yake kunciya wala bi ah, wala bi sabidi kuma ba mai yololon gashi ba ne irin gashi kawai kaga ya miƙe haka baya irin wani dan donkusa ko da kaɗan za ga wani gashinsa kaman ka me zan ce ne kaman ka sake waya kawai ko ya dai zai zama ya zai kwai ɗan kwaso a ɗan kaɗan kaɗan haka dai wanda in ka lura za ka ga gashin sai an hake shi an yi menene sai ya miƙe irin wannan gashin ake so ya ce ba aka Allah ta'ala ala ra'asi arba'in Allah ya aiko shi yana ɗan shekara arba'in yana cika shekara shi ne ala ra'asi a kan shekara arba'in sai ne cika shekara arba'in ya zama ya zama annabi shekara arba'in gwarzo kenan ba za ka ce masa matashi ba ba za ka ce masa tsoho ba to galibi annaba ana ake aiko su don kada wani ya zo ya ce musu yara fa kama bi makka ta ashar sinin sai zauna a makka shekara goma shekara nawa zauna a makka sha uku to wannan babu karo ya zauna goma da kuma bi da daɗi da daɗin shekara uku shekara sha uku wa bil madinati ashar sinin a madina kuma zauna a madina ya zauna shekara goma shi ma to kaga ba madina dama shekara goma ne sai ce wa tawaffahu wa tawaffahu Allah ta'ala Allah ya dauke ransa ala ra'ati 60 sana ya akan shekara 60 wannan ne ma sana shekara nawa ne 60 ne kuma yace ce ra'asi kamar daga cikin shekara 60 ya rasu ya kare shekara in za a cire ra'asin sai zama babu wani karo saboda 60 yana ya shiga cikin uku har ya rage har ya rage wani abu wa wadai safi ra'asihi wani lokacin in ka zo daukan karatu ne ga yadda aka gaya maka sai ka zaci kaza ne sai ka faɗi abun ba yadda malamin ya faɗa ba ina ka ake samun irin wannan sabani walai tafira fihi babu a kansa walihiyati da gemunsa 20 sha'aratan gashi ashirin bai za a fari wajen za ka kirga furfuransa ba za ka samu gashi ashirin ba wasu suna cewa gashi takwas ne furfuransa takwas mun karanta ayi a can cewa in ya sa masa lalle sai sade da da bakin gashin gashi ba baki bane lalle amma kuma zai sade da baki manzon yana yin wannan don ya bada kurkura ko yana cewa jannibu hadha ba washtan mustawa ku nisan ta wannan ma na ku canja mata kala amma kar ku sa baki kar ka sa baki sai dai wani kalan daban ba baki ba so wannan hadisi shi ma ingantaccen hadisi za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh